yanzu dare ne na talata 27 ga watan ramadan hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da talatin da shida, daidai da sha uku ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyar, a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alal wallafan fadilati sheikh al-doktor abdulsalam bin salim al-suhaimi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan dai ba manta ba a karatunmu da ya gabata mala ya ɗauko mana zance ne daga cikin zantuttukan da sarki abdulaziz ɗan sa'ud yake zantar da mu dangane da wannan hamshakin manhaji na salafiyanci kamar yadda muka yi bayani a baya manhajin salafiyanci ba mazhabi ba ne kuma ba ƙungiya ba ne sannan ba ɗariƙa ba ce manhaji shine tsarin da ake gudanar da harkan addini a bisa yadda annabi ya zo da shi kun gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to malamin ya ɗauko bayanai dangane da wasu daga cikin a mutanen yamma waɗanda suke ƙoƙarin gurɓatawa da kuma ɓatawa da lalata addinin musulunci don wata manufa tasu to sai suke carrab suka duba suka ga duk cikin waɗanda ke danganta kansu zuwa ga addinin musulunci ba waɗanda suke yin addinin da gaske sai waɗanda suka ce suna bin wannan manhaji na salafiyanci kuna gane wannan da kyau ko to sai suka yi masu dirar mikiya suna kirkiran ƙarerayi da ɓatanci da cin mutunci da yarfe da tozarci a kansu domin al'umma su kyamace su in an guje masu su kuma sai su cimma manufansu jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan shine manufan da su waɗancan suke da yasa suke kirkiran waɗannan miyagun abubuwa suke yarfa ma waɗanda suke kan wannan manhaji na salafiyanci to mun kwana inda mala yake cewa wallazina taqifu as-suhuyuniyya wanda wannan harka ne wanda su 'yan sahuyuniyya suka tsaya wara'ahum a bayan irin waɗannan abubuwa na batanci waye waɗannan asalinsu ƙungiya ne na yahudawan ƙasan ingila wanda ingila ta tsara su ne musamman aka zo aka ƙyanƙyashe su a ƙasan germany ba don komi ba sai don son ake yi a je a kafa ƙasan isra'ila a yankin Filistin. su aikinsu kenan da nufin za a ƙara jaddada ginin haikali na annabi suleiman da kuma haikali na annabin allah annabi dawud wanda aikin waɗannan shine sai ƙoƙarin gurɓata duk wani tsari na musulunci da duk wani abin da za a iya gani a ce harka ne na mutunci domin so suke su kafa runduna mai ƙarfin gaske wanda suna da da'awan cewa hatta yankin da ya tafi tun daga nan isra'ila ya tafi lebanon ya bille har zuwa yankin yanzu na syria da kuma yaman har zuwa madina to duk wannan tsibirin yahudawa ne domin suna ganin haibara da sauran waɗannan garuruwa na banu ƙainaka banu nadir da banu ƙuraiza to duk yankin Yahuda ne da ke madina kuma sun sha alwashin cewa sai sun dawo da shi hannunsu kuna gane wannan da kyau ku to wannan shi ne abin da suke a kan shi har yanzu wasu na cewa waɗannan 'yan suhuyoniya ɗin su ne waɗanda suka ƙyanƙyashe ƙwan da ya zama ya haifi primasons 'yan masuniya. kun gano wannan da kyau ku su ne asalinsu domin an kafa su ne 'yan ba addini kun gano wannan su abin da suke so kawai shine abauta ma iblis wannan shine tsarin su wannan shine abin da suke gudanar da al'amuran su to ba su muke kan tattaunawa ba akwai gabansa a cikin wannan littafi can gaba inda malam zai mana bayani akan ar-raddu alal mukhalif ya mai da martani ga wanda aka samu sabani da shi a aqida a manhaji a komi ma za mu tattauna wannan da izinin Allah Allah madaukakin sarki ya tsare mana mu mala ce, waya kifu ma'ahun fi zulmihim wa man ta'assara bihim fi ba'd buldan an samu ba ma waɗannan kaɗai ba da suke ƙoƙarin ɓata 'yan wannan manhaji na salafiyanci waɗanda suka tsaye suka makale a bayan zalincin waɗancan kafirai da kuma ƙirƙire-ƙirƙiren ƙarya da suke ƙirƙirwa suke danganta mutanen kirki man ta'assara bihin fi ba'd buldan an samu su garuruwa ma na mutanen kirki garuruwan musulmi garuruwa iri-iri sun makale a bayansu in an ɗibo yarfan aka yarfa su ma sai su ɗiba sai su yarfa masu imani kun gano wannan da kyau ku sai ga wanda ba tsammani sai ga yana cin mutuncin mai imani wanda baka yi tsammanin zai haka ba ko zaton haka baka mai sai ka ji da bakin shi kuma da hannun shi jama'a ba ma gani abin da ke faruwa yanzu ka mu ko ba shi ba ne Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ce wa ma'a da'a wata salafiya, bar ku ji kun ga irin waɗannan abubuwan da mala yake magana ƙarya ne za a ƙirƙira sai a makale a bayanta dama ana ƙinka an rasa yanda za a yi sai siyasa ta zo sai a makale a bayan siyasa kun gano wannan da kyau ku dama ba a ƙaunanka sai yanayin neman aure ta so sai a makale a bayan wannan kuna gano wannan da kyau ku haka dai haka dai haka dai su suna jiran duk wani hayaniya ne in ya taso to sai a ce ai wannan shine dalilin kiyayya wannan ko ba shi bane kuna gane wannan da kyau ko ana neman dai mafaka ne dan a fake a cimma manufan da ake son a cimma shine abin da ake mu waɗanda suke kan da'awar musulunci misalin wannan misalin abin da ya faru a September 11 a markazin tijari al al-alami World Trade Center lokacin da aka je aka tunkuyi waɗannan gidajen sai aka makale aka ce suwa ne ne suke wannan aikin sai aka ce musulmi ne duk inda musulmi yake a wancan lokaci aka same tsangwama har zuwa yau ana son a kafa a goyi baya a haɓaka wannan tunani da wannan addini na hawarijinci an rasa yadda za a yi sai aka makale da wannan hadisa da ta faru sai aka yi boston ɗin al'amarin kuna gane wannan da kyau ku to wannan abin ne yake ta ci yake ta ci yake ta ci har yanzu kuma ka zai ta ci sai wannan rabin karni ya kare tukuna kun gano wannan da kyau ko jawa suna cin karansu ba babbaka to duk wani abin ya taso sai a makale a bayan wannan sai a cimma manufofi cimma manufofi a cimma manufofi ai an dade ana son a ci mutuncin mala albani ai an rasa yadda za a ci mutuncin shi sai aka zo sai aka makale a bayan boko haram mun gano wannan da ke ku? aka zo aka bakale a bayan siyasa aka ce ai an ba shi kudi aka ce ai an yi kaza ai wannan gine-gine da yake ina ya samu kudin su kaza kaza kaza kaza ikon Allah har waɗanda ake tare da su sun manta da irin wannan yarfan da aka yi mai gidanmu ku gano wannan da ke ku yau kuma su ne injiniyoyin yarfan ga masu imani Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to shine sai malai ce wa ma annad wata salafiyya hiya abadu ma yakuna an takfir kun ga wannan da'awa na salafiyanci sam sam ta nisanci zargin da turawan yamma suke mata da sauran kazaman sufaye da waɗanda ba su fahimci addini ba da cewa su ne jama'atu takfir jama'atu takfir su ne khawarij yanzu kuna tare da su yanzu yanzu nan za su kafarta ku yanzu yanzu nan za su balle daga cikinku yanzu yanzu nan za su ɗauki makami a kanku su ne jama'atu takfir ba 'yan salafiya ba an gane wannan da kyau ku amma a baya duk wanda aka ganshi da siffan addini mai ake daukan shi yanzu waɗanda aka kashe wanda aka ɗaure wanda aka ci mutuncinsu a maiduguri allah yawa da su eh yanzu me yasa aka yi musamman abin da aka yi mai wata shida yana tsara hannun sss ba ba cas ba as me masu wallahi siffan addini kawai ganshi da shi sai aka makale a bayan wannan siffa na addini cin daga wasu masu addini suna ta da kayan baya shi ma sai aka yarfa mashi to bar wannan gwamnatin ta zauna da ta gam a zo binciken waɗanda aka zalunta aka cuta ba abin da zai hana ba mu ɗauka ƙara an bi mai haƙƙin shi ba ba wannan dalilin jama'a haka kawai a kama mutum a ɗaure shi wata shida in ba ka yi winning case ɗin wasu miliyoyi ne za su fito ba ku gano wannan da kyau ko wasa ake yi duk da sun ce wai alkawari ba ta da kara ba ta da kara kiyama ce kun gano wannan da ke ku kiyama ce za ce ba ta da kara ha kawai ka ɗora mutum wata shida me maku me maku Allah maɗaukin sarki ya tsere mana imanin to addawa salafiya ba da'awa ba ce na a takfir wata da kuma bid'antar da mutane zai wahala ka ji ɗan salafiya na casuwa na 'yan bida'a ne kaza komai ya dauko ce bid'a komai ya dauko zai wahalan gaske in ko gaji dan salafi ya ce kaza kafirci ne kaza bid'a ne kaza fasikanci ne to an kai kurewa ne kowa ma ya leka duk yanda mai sassauci ya sassauci ba zai dai ketare wannan hukuncin ba amma yan sauran kungiyoyi da sauran mutanen da suke son a san su sun makale a bayan waɗannan kalmomi suna ƙoƙarin sun zama kalmomin zagi kalmomin fansha haushi kalmomin cin mutunci ba haka ba ne zai wahala ka ji ko karatun manan nan karen mu ce haram zai wahala zai wahala ka ji nan da na binibin wajibi haram wajibi haram wannan ɗabi'an hawariji ne kun gano wannan da ke ku ka saurari karatukan salafiya zai wahala ka ji suna fahimta waɗannan kalmomin saboda ba hawarije zai kalli abu ne mai daɗi a ran shi kawai sai ce wannan wajibi ne ka je na karfafawa kai ka ce shi ne Allah in ka bi sai ka rasa inda abin ya zama wajibi a addini zai ce abu kaza haramun ne in ka bi sai ka rasa inda wannan abin ya zama haramun kaucin da abin ya mai daɗi ko abin bai mai daɗi ba to haram ne wajibi haram ne wajibi bid'a kafirci fasikanci iskanci shikenan abin da ke bakin su akan me abin da shari'a ta ce wajibi za mu ce wajibi abin da ce bid'a za mu ce bid'a abin da ce sunna za mu ce sunna in ko da bata ce ba sai mu karantar da al'umma abin da yake addini ne kawai an gane wannan da kyau ku in mun zo abin da muke ganin lalle jama'a su yi sai dai kaji mun ce wannan ya kamata ko lalle a yi amma kalman wajabtawa Allah fa ke yi fa kalman haramtawa Allah fa ke yi fa kalma na a ce abu kaza halal ne ko kishin haka na Allah ne fa to ko wannan manhajin sai an karantar da kai ya tsara abin yake shi sa kana iya gane ɗan bida'a da irin waɗannan kalmomi da suke yawo a kan harsunansu Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin sun waɗancan hawa da mala yake cewa ala suna ba su kama da su ba waɗanda suke kan wannan manhaji na salafiyanci mala ce wat tafsik da kokarin faskantar da mutane bai gairi dalilin ba tare da dalili ba ba wani dalili kawai ga mutane ga ce masu yan iska kun gano wannan da ke ku haka siddin mutsalakan ta wannan manhajin alis ba ma haka yan salafiya ba su haka sam in ga ɗan salafiya yana yin irin wannan ku wallahi ba ɗan salafiya bane ba khawariji ne kun gano wannan da ke ku ba inda za a samu waɗannan abubuwan sai dai ka ji yan salafiya malaman sai su ce abu kaza da kuke yi wannan abin kyama ne ku bari ko kuma ana baka shawara min babi aula a yi kaza duk abin da ba nasi ba ne karara ko kamar yadda ɗan fodiyo ne ya faɗi sai dai ke irshadu nushin ka shiryar ta hanyar wa'azi da ba da shawara amma abin da bai da fatawa bai da nasi karara ka zo ka ce wai kaza bidaa ne ana da'a ba nasi ne me ake ce ma bida'a She'un fi dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa min shine bida'a wani abu ne za a zo da shi kaman addini ba addinin bane to addini yana da nassi abin da yazo yana kokarin ya kama da shi ko bai da nassi to wannan shine bid'a to abin da ka kawo bai fa da nassi amma kuma ka nada mai bid'a nan da nan sai ga mutane suna kokarin haramta abin da Allah bai haramta shi ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mala ce wahiya ita wannan da'awa na salafiyanci abadu ma yakuna anil guluwi wat tatarruf sun nisanci dukkanin wuce gona da iri da azarbabiya da kawo abubuwan da suke da tsauri a cikin tsarin addini da kuma tsarin mai zamantakewa ne da kullum zai wala ga ɗan salafiya na wannan zai wala ga wanda yake bin annabi na wannan abu ne za su ɗauko malam sai su kawo abin da zai buwaye su ana ƙoƙarin a nuna addini ake gadan-gadan shi yasa annabi ya musalta khawarij da cewa in ga sallan su sai ka ɗauka baka iya sallah ba ba ku san wannan cikin addininsu ba in ka ji katin ƙur'aninsu sai ka ɗauka baka iya ba suna ƙoƙarin ci abu na ƙarya har su wuce gona da iri idan ka je ka samu ba hawari je yaro uku sai ka ɗauka ma Allah ya karɓa kawai in ka same shi ya sujada sai ka ɗauka kawai shi kenan Allah ne ya sa shi in ka kalli abin a bisa tsarin yadda ake yi sai ga kwata-kwata ba Allah ne ya ce a haka ba baya ma nassin da ya ce a haka addini irin na khawarij idan da za ka je ka samu bakawarije yana nafila ko to sai ka ɗauka sallah asuba yake saboda kyau amma da za ka same shi yana sallah asuba in ka gani da zai muna na ta ko kuma za ka yi mamaki ka karanta kitabun shari'a ya kawo wani asari wata rana abai sun zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna tattaunawa suna tafa annabi labarin wani matashi labarin wani matashi wani jarumi mai kokari mai himma wajen gudanar da tsarin addini wanda bai da saska abubuwa annabi cin ban san shi ba ban gane shi ba ana cikin magana sai ga shatan suka ce yawwa manzan Allah gashi nan gashi nan gashi nan gashi an zauna lafiya yana isowa sai annabi ya tambaye shi yace tsakaninka da Allah sanda ka doso inda muke baka ji aranka kafi mu ba sai ce wallahi na ji haka yana daga cikin alaman da ake gane hawarici shine su ji sun fi kowa su ne sahun gaba sai dai a biyu su sun fi mun fi ku iyawa mun fi ku cancanta mu ne kaza mu ne kaza hawarijawa ne ana cikin magana kawai zumbul sai wuce masallaci kasu da sun ibada ya kabbarta sallah na fi laraka a biyu zai ba to kai sai ka gama raka takwas mai kyau irin na annabi yana ruku da sujada bai gama ba mun gani annabi ya ce ma abubakar je ka kashe shi abubakar ya shiga ya same shi ya yi ruku ya jira ya jira ya jira ya jira ya jira ya jira ya jira ya jira ya jira ya jira ya ko me yake oho ya ce yanzu annabi ya ce kar mu kashe mai sallah yanzu na kashe shi sai ya dawo ya ce wa annabi ka kashe shi ce a na same shi na sallah kuma ka hana mu kashe mai sallah in yanzu ka ce in je in kashe shi in koma sai ce ba kai ne ma'abucin shi ba zauna ya kira umar ya ce je ka kashe shi umar ya shiga sai ya same shi a sujada ya jira ya jira ya jira ya jira ya jira ya jira ya jira Ina can komai yake ohu bai rago ba ya komo ya gaya mu annabi ya ce na same shi yana sujada mu kuma ka hana mu kashe masu sujada sai dai in akwai sabon umarni ya in koma ya ce zauna ba kai ne sahibin shi ba ya ce aliyu je kashe shi aliyu na shiga sai tarar ya gama ya tafi ya ce da ka same shi kai ne ma'abucin shi kuma a zamanin sai na aliyu ne hawa da suka taso aka yi bala'in da aka yi na aliyu ya ke a zamanin abubakar ba su zamanin umar ba su zamanin usman sun leko amma ba a fara bugawa da su ba sai zamanin aliyu to wannan alama ne daga cikin alamun da suke fara bayyana kaga zamanin annabi burbushinsu ne aka fara gani annabi ya zo da sallah amma sun bi shi iyawa kun gano wannan da kyau ko annabi ne ya zo da cewa a taimaka mutane a sadaka amma sun fi su sanin wanda ya kamata a ba har ma annabi ya ba da sadaka suka ce wannan ba don allah aka yi ba <laughs> kai yasa jama'a duk wanda bai karatu ba zai sha wahala ko duk wanda ya sa son zuciya jira yake yi wai bari a bada haushi wallahi sai abin da bai sani ba yana ta photocopy ne yana ta photocopy ne yana ta photocopy ne kuma babban abin da kai cewa mutane suna kallon wannan su bi kisa wani lokaci idan na karanta ayan da Allah madaukakin sarki ke cewa wanda Allah ya shiryar ba mai batar da shi wanda Allah ya batar ba mai shirye da shi sai wannan ya natsar da ni kawai ma mutane suna sane sai su afka kuma khawarij ina an gaya muku yaren baki ne da za a ce in ba yare ka zo yi ba za a gane zane ne a fuska kabilanci ne mutanenmu ne suke da wannan ɗabi'a a cikin ahalus suna khawarij ke fita khawarij in ya zama yana da kishin addini sai zama yana da zafi ilimi bai wadace shi ba sai zama ba khawariji ahalus sunna ya zama yana da kishin addini yana da zafi sannan ilimi bai ishe shi ba zai wahala bai zama ba hawarije ba idan ahalin suna ya zama yana da laushi kuma yana da kishin addini ilimi bai ishe shi ba shi ke zama murji'i kun gano wannan da kyau ko idan ahlus sunna ya zama yana da kishin addini yana da sassauci yana da zafi abin yayi balance sannan ilimi ya wadace shi shi kuma sai ya zama salafi kun salafiyan alal jada kun gano wannan da kyau ko wannan shi da tsara fa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata baina haula wa haula kun gano wannan da kyau ko waɗannan jawon da za su balle daga nan waɗannan murji'awan da za su ɓalle daga nan la ya yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum duk wanda ya ɓalle, duk wanda ya tawaye duk wanda ya bar su ba abin da zai cutar da su in kaga kuna tafiya haka ya faru ba ku girgiza ba ku watse ba ko ku ne waɗanda kuke ummatin wasatiyya ku ne firqatun najiya ta'ifatun mansura ku ne wanda kuke kan salafiyanci alal jada ba wanda dalilin da ya wuce wannan duk wannan nasoshin ga su a filin Allah fa amma wasu jama'a abin da suke so duk wani harbatimati a ce wanda ya koshi da abin waye zo yana yi in ka je ka samu manyan masu kuɗi irin su dangote in an zo ana yayin sababbin motoci suna shiga ne eh a ce model kaza sai ya ji ya su model kaza ina ruwan shi ana yin siyan shadda kaza ina ruwan shi da wannan kai ne dai da kake son ka shigo gari kai ne kake waɗannan abubuwan ba abin da ya dame su harkokinsu kawai suke in ga gansu ma sai ɗauka kamar ba su ba ne allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin da ce illa an na hazi da'awatul mubaraka sai dai ita wannan da'awa mai albarka ulsika biha ma fiha an lillika mata abin da ba nata ba ne an lillika ma wannan da'awan salafiyanci wanda ba nata bane kaji wai malami ya miƙe ya ce wai dukan mutane haka siddin mutalakan wai manna jinsu ne a salafiyanci ɗaukan doka a hannu a wannan ba salafiyanci bane kawarijinci ne a salafiyanci babu zagin dattawa da cin mutuncin mutane haka siddin da halartar da ƙarya da yaudara da sama da fadi da dukiyan al'umma ba wannan a salafiyanci kwata-kwata sai dai kawai ana neman a cimma wani manufa na zuciya ne to sai a sadar mata abin da ba ta ba sai a fake da wannan a cin maguri ko. za a je gama khawarij kullum suna kokarin ɗibo sunan su ibnu taymiya su ibnu al suna mutanen kirki sama kansu ko kuma sama wajejen addinin su domin yi dodorido da waɗannan sunaye dan yaudari mutane kamar yadda yan shi'a suka makale a bayan sunan shehu usman dan fodiyo a makarantun suke kiransu da fodiya don cimma manufa na yaudara kun tuna suna wannan ko tayyib ce wani suba ilaiha man su ala manhaj ko manhajiha kuma sai ga an ɗibo waɗanda ba sa kan manhajin an danganta zuwa ga manhajin shi sa sai a ce wai mu ko duk wanda ya saba mana wai ba na ban dama ai ban ma taba haduwa ba ai balantana ce wai ya saba mana ban ma taba haduwa bane tin tin tin tin fi sa duk wanda ka ga mun sa kafa mun ingiye shi ya kamata mu ce ya tsaya a can yana kula da kaza mun hana shi ko mun gano ba manhajin yake yi ba akwai abin da yake yi ne to ko in duk duniyan kasan nan za su haɗu su zage mu ko ba za mu ɗauki amana addinin Allah mu bashi ba domin muna bashi mun san abin da zai biyo ba ba manhajin ya zo yi ba akwai abin da ya zo ya kafa a cikin manhajin ne an gano wannan da kyau ko kama wanda bai fahimta ba in ya gan kuna tare ya dage gemu ya saki ya dage wandon shi ya saki gemu yayi waye yayi waye yayi waye Sa ce Allah sarki ga wani mutamassiki mutadayyin kai malami ne ka san mutamassikuna ne ka san su ne kawai da yake shiru kace kaga musulmi yanzu wancan mai salkoban da ya zagi annabi shi ba mutamassiki bane da ya shiga masallaci yana yin sallah da ya rukuya ka gani sai ka kusan samun rufe dago ba wai na ruku ko me ke oho kun gano wannan da ke ku mafi karancin abin da za ka yi a cikin ruku shine su ba mai tasbihi guda nawa uku shine mafi karanci a sujjara guda nawa guda uku shine mafi karanci amma khawarij kokari suke su nuna ai ibada ya fi na kowanne ai ai kaza ai kai ana nan kawai sai ga duk wanda bai irin wannan to ya zama kafiri hukuncin da ya kamata a zanke mai shine hukuncin kisa ko kuma in yaga ya kira ya kira ya kira mutane ba su bi ba to yana nan zai dauki makami fara kashe su dan dama tafiyan ai kadan kadan akan fara ta kuma a juyu zuwa da tulura fi abin nan da na faɗa ai za a gani Allah madaukin sarki ya sa mu dace mimma shawwaha jamalaha wannan yana daga abin da ya bata ado da kyau da kyalli na wannan manhaji wa ghayyara ha kuma ya canza haƙiƙanin yadda manhajin salafiyanci yake wa min ha kuma ya kore mutane daga wannan manhaji din wa zahhada an-nasa fiha aka waye gari mutane suna ɗar-ɗar da kaffa kaffa da manhajin saboda wannan abubuwan da aka lillika mata wanda ba nata bane ana yi abu kawai akan tara mai kaulasan kantara mai bid'a kantara mai zalunci a watsa mai fasikanci a ce wajibi alhali abinda ba wajibi ba a zo da onof abubuwa iri-iri wanda ba a cikin harkar yake ba shi sa wale ce ku zama 'yan salafiya alal jihadda duk waɗannan da ake ta magana su ana ganin sun zo da hayaniya ba salafiyanci suke ba kuma ba su kama da 'yan salafiya ba kuma ba za su yi ba har abada ba za su yi ba sai kawai a makale da sunan don a cimma manufa ba abin da mala ya gaya mana a baya ba kenan da ahalus suna ke cewa jama'a ko yan bida da suka ga kasuwansu ba ta ci a cin sai suka dawo ciki shi ne sa kuma da awon salafiyanci su ma haka suke da za su ce su salafiya ne idan aka zo masu da abin da ba su so sai su kuma ce su ahalus suna ne har ma su shiga kungiya a wani lokaci kun gano wannan da kyau ko idan kuma aka juyo aka juyo su ga can an ki karban abin ya ci sai kuma su koma masalafiyancin an jima da kuma wani abin zai zo shi ma za su yi mai za su koma can haka za su ta yi nan da aka giga ɗan bida ya tarawa a cikin addini ki tsaya waje ɗan Allah ka tsare mana imaninmu Allah karka bari son zuciya fitine mu Allah ya sa mu dace ma'ala ya ce wa inna min abrazi al'awamil allati kana sababan fi zalik ma'ala ya ce abu wanda ya fi fitowa sadari na abubuwan da suka sabbaba waɗannan abubuwa wa wujudul jama'atul islamiyya alhizbiyya shine samun jama'a da suka kafa kungiyoyi kungiyoyi iri-iri daban-daban a musulunci jama'atu ansarar sunna jama'atu ansarul islami jama'atu nasarar islam jama'atu kaza jama'atu kun gano wannan da ku an samu kungiyoyi ga sunan barkatai almu'asira na zamani almuta'asira bi kufr alkhawarij wanda suka tasirantu da zafi na kafirta al'umma da jawa suke yi sun tasirantu da wannan abin sai suka kafa ƙungiyoyi kawai duk wanda ya saba masu ko wanda bai daidai da su ba sanan da majaujawan kafircin su suka je rau a kan shi kawai kun gano wannan da ku wannan shi ya haifar da matsalar likauni ba'adar rumuz wa qada wal mufakkiri hazihil jama'at kada يوقفون المنهج السلفي في بعض الطروحات والتوجهات ما عليك تشوى لكون بعض رموز وقادة المفكري هذه الجماعات so داما dama yana zama kamar ke ne na waɗanda su ne waɗanda suke jagoranci da gudanar da irin waɗancan ƙungiyoyi za ga sun tsaya kai kace suna kan manaji na salafiyanci ne a wasu abubuwan da za su taso da kuma wasu irin bayanansu sai ka ji fatawa taujihin da zai ma matsala na aya sai ka ji ya soyi gama da salafiyanci misali a wani lokaci idan kana sauraron dr yusuf ali na kano sai ka ɗauka ɗan salafiya ne haka ne zai rika kafa hujja da su albani su bin ba su wa kun gano wannan da kyau ku sai ka ɗauka ɗan salafiya ne a halus sunna idan wani lokaci kana sauraron abdul-jabbar nasir kabara sai ka ɗauka menene ahlus sunna ne Don irin yadda yake kafa hujja da hadisai da tahrija da tasihat na albani da wasu abubuwa sai ka ɗauka ahlus sunna ne in ya diran ma yan bida sai ka ce ga wani salafi ba ba da daman su abin da aka samu da su kenan Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu jama'a ku ya hakuri mu saurara na sai Allah ya kai mu karatu na gaba muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum